da zaɓuɓɓukan gama gari da za a yi a najeriya a shekara ta 2015 ke ƙara karatowa ƙungiyar muryar talaka a jihar yobe ta ce ta fito da wasu sabbin dabarbaro don wayarwa al'umma kai musamman matasa don su guje wa fadawa cikin bangan siyasa da ma yaudaran 'yan siyasa shugaban ƙungiyar a jihar yobe alhaji sale bagrus ne ya shaida mini haka a wani hira da ne da shi a damaturu to ko wanne ganin cewa kare ya riga ya karato kuma ya zama wajibi a wannan kungiya ya zamanto mimbi lungu-lungu sako-sako ana wayarwa youth da kai saboda idan aka yi la'akari youth din da su ake yi wa talakawa abubuwa da sauransu kuma daga karshe zai zama to wato za a yi amfani da su kenan daga karshe za ki ga za a zo a rabu da su hakan nan to ba wani aikin yi ba wani kuɗin makaranta da sauransu to amma alhamdulillah ta wannan gwamnati ta jihar yobe gaskiya mai girma gwamna ba abin da za mu gaya masa sai mu masa godiya sakamakon cewa ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa yut ɗinmu da suke jihar yobe gaba ɗaya kowa da kowa da ma na wani in dai kana shirye da ka je karatu to mai girma gwamna a shirye yake da kuma ya taimaka maka to ganin wayannan abubuwa ne ya sa mu muka shiga muke wayarwa da matasanmu kai su guji irin bangan siyasa da wasu mutane da za su yi amfani da su don biyan bukatan kansu daga baya kuma su mai da su ba su da amfani a gurinsu kamar da kika tambaye ni gaskiya wannan kungiya ta murya talaka tana shiga sako-sako tana wayarwa da matasa kai har da ma manyan mutane ba ma matasa kaɗai ba ganin cewa kungiyar talaka tana daga cikin kungiyoyi a najeriya wanda ke sa ido akan ayyukan da gwamnati suke yi kukan a nan jihar yobe kuna da dangantaka mai kyau da gwamnatin jihar? A gaskiya alhamdulillah mu kungiyar mu ta muryar talaka muna da dangantaka da gwamnatin wannan jiha saboda idan Ministry of Youth and Development ta yi maganar cewa ta raba wa matasa ayyuka na yi kaman ko suke kina fef ta basu don saboda su ci dogaro da kansu kan je mu je mu duba cewa guda nawa aka bayar sannan a matasan aka bayar ko kuma a wasu daban aka bayar haka kuma idan ita gwamnati ta ce ta baiwa mata masu juna biyu magunguna a asibiti kyauta mukan je mu je mu duba shin mata suna biyun nan ana ba su magani kyauta ne da yara 'yan ƙasa da shekara biyar ko maganin ba haka take ba muna zuwa mu je mu duba duk wani ci gaban da gwamnati ce ta samarwa al'ummar jihar Yobe ba ma matasa ba muna zuwa mu je mu duba ministry by ministry wannan gwamnati kuma tana ba mu haɗin kai dangane da wannan ko a kungiyance akwai abin da kuke gayawa magoya bayan ku su yi la'akari da shi akwai abin da muke gaya magoya bayan mu abin da muke gaya magoya bayan mu shine su yi la'akari da gwamnatin da ta yi musu aiki ba zai yiwu ya zo ya zama an baka mukami ka tafi Abuja ko ka tafi kasar waje ka je ka zauna baka san da mutane ba sai zaɓe ya zo ka ɗauko kanka ka nuna cewa ai kai ɗan jiha ne kana so za a zaɓe ka alhalin ba wani ci gaban da ka kawo wannan jiha ɗin sai dai ci gaban kanka da kanka kin ga irin wayannan bayan 'yan takara bane wanda mu za mu ce matasa da jama'a su goya musu baya. Sale babu shugaban muryar talaka a jihar Yobe kuma shiga cikin garin da maturu don ganin halin da ake ciki samu zantawa da wani kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah ni sunana Muhammadu Tasu Ino Guru mazauni mazaunan garin Damaturu. Ya zaka kwatanta yanayin da kuke ciki a nan jihar Yobe? Eh gaskiya zaman da muke ciki yanzu a jihar Yobe ba abin da zamu ce sai dai godiya Allah kuma muna neman ƙarin godiya ga ubangiji mu subhanahu ta'ala muna zaman lafiya kuma go yayin da nake cikin garin na da maturo al'ummomi na ci gaba da hada su na yau da kullum da jami'an tsaro ke ci gaba da tantance abubuwan hawa sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe nigeria